Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 12 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. amurka ta sake bayyana cewa ta fara aiwatar da tsararriyar janyewar sojojinta daga siriya Daga yau Asabar rana ta 22 da rufe wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka wannan ya zama mafi tsawo a tarihin rufe ma'aikatun Amurka. jaridar new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun taɓa binciken koshin trump ɗan koren rasha ne amma zuwa yanzu babu tabbacin hakan kanin labaran kenan Za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da kallon hadarin kaji tsakanin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da babban sufetan 'yan sanda Ibrahim Idris. Ko me masana harkar siyasa suke cewa? saɓanin da ke tsakanin kola saraki da shugaban 'yan sanda ibrahim idris da ɗaɗɗiya ce a baya majalisar ta yi ta neman shugaban 'yan sanda ya halarta a gabanta ya amsa tambayoyi yaki. sannan har ila yau dai a najeriya za ku ji cewa hukumar kwastam mai kula da shiya ta ɗaya ta kama wasu kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin ƙasar muna tafe da cikakken rahoto sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da maimakin shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta bayyana jiya jama'a cewa ta fi fara aiwatar da tsararriyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da ISIS a arewa maso yammacin Siriya. mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sean robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira operation inherit ne bisa ga wani jadawalin da hukumomi a amurka suke tafi da shi robertson ya kara da cewa janyewar ta ta'allaka ne kan halin da ake ciki a zahirance ciki har da tuntubar juna tsakanin da abokan hulɗarmu kuma za mu yi ba za mu yi wata janyewa bisa ga wani wa'adi haka kawai ba amurka za ta ci gaba da bayar da gudummawa ga sojojin gamayya a siriya a yayin da take aiwatar da janyewar a lokaci guda kuma daki-daki bisa tsari saboda tabbatar da kare lafiyar sojojin amurka amma kuma saboda tabbatar da tsaro a al'amarin ba za mu furta wani abu game da wa'adi ko kuma inda sojoji suka dosa ba rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan asabar yau rana ta 22 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin amurka rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba donald trump umarta a samar da biliyoyin daloli na gina katanga tsakanin amurka da mexico wanda kuma majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan damakarar ke adawa da shi trump jiya juma'a ya bayyana abin da ke faruwa a kan iyakar da yunkurin mamaya to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati ba. a kalamansa wato a kalamansa na baya-bayan nan kan takaddamar tsakaninsa da 'yan democrat wadda ta biyo bayan bukatar da ya gabatar ta kuɗi sama da biliyan biyar a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar shugaba trump ya ce shi ya fi son ganin majalisar dokokin tarayyar amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ta samar da kuɗi jaridar new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun damu matuka da take-taken shugaba donald trump bayan da ya kori shugaban hukumar bincike ta fbi james comey don haka suka shiga binciken koshin yana zagon ƙasa ne ga muradin amurka jaridar ta ce majoyinta wasu tsoffin jami'an hukumar ne da kuma wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken waɗanda duk suka buƙaci a sa kai sunayensu waɗanda jiya jama'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin trump na aiki ne da rasha da gangan ko kuma ya fada eh, gadar zaren da rasha ta shirya ba da saninsa ba jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan korar james komi a watan mayun shekara ta 2017 sun damu da yadda trump ya alakanta korar koma din da binciken da ake yi kan zargin katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na amurka babu dai wata tabbatacciyar shaidar cewa trump ya haɗa kai da rasha yayin da yake yaƙi neman zabensa kuma trump ya sha nesanta kansa da duk wani zargin haɗa kai da rasha ita ma rashar ta karyata wannan zargin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ganin halin da ake ciki a iraki amurka da poland za su shirya wani taron haɗin gwiwa na ministocin ƙasashe don ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya za a yi wannan taron ƙasa da ƙasa ne a birnin wasu a ranar uku zuwa ranar 14 ga watan fabrairu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gaya ma gidan talabijin na fox news cewa taron zai fi mai da hankali ne kan kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya da walwala da kuma tabbatar da cewa iran ba ta yi tasiri mai haɗari a yankin ba pompeo da daren jiya juma'a ya isa wato abu dhabi na haɗaɗɗiyar daular laraba bayan wata takaitacciyar ziyarar da ya kai manama a bahrain Ɗan takarar shugaban ƙasar Congo Martin Fayula na shirin gabatar da buƙatar sake ƙidayar ƙuri'un zaɓe wanda sakamakonsa ya nuna cewa Felix Shisekedi wanda shi ma jagoran 'yan adawa ne ya kada shi da yake magana ta wayar tarho jiya juma'a da Edi Isango na sashen Faransanci na muryar Amurka. fayulu ya ce zai garzaya kotun kundin tsarin mulki a yau dandan asabar ya buƙaci alkalai su bayar da umarnin sake kiraye kurkun hukumar zaben ƙasar ranar alhamis ta bayyana cewa shishakedi dan wani daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa ya ci zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu kurkun da suka ɗara na fayulu da sama da dubu 600. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya inda za ku ji cewa ana ci gaba da kallon hadarin kaji tsakanin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Dr. Abubakar Bukola Saraki. da babban sifetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris wanda wannan rashin jituwa tsakaninsu ta samo asali ne tun lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ta nemi babban sifetan 'yan sandan ya bayyana a gaban ta yaki. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. shugaban majalisar dattawan najeriya dr abubakar bukola saraki ya bayyana cewar sofeta janar 'yan sandan najeriya ne zai ɗauki nauyin duk wani abin da ya same shi maras kyau nan da 'yan kwanakin da za a yi zaɓe dr saraki wanda ya korafin cewar rayuwarsa na cikin haɗari ya yi zargin cewar wasu 'yan bangar siyasa sun farwa gidansu a birnin ilorin bisa rikiyar 'yan sandan najeriya suka kuma kai hari ga waɗanda ke cikin gidan yana mai koken cewar 'yan sandan najeriya na ci gaba da takura masa da shi da iyalansa shugaban majalisar dattawan najeriya ya ce ranar alhamis din da ta gabata bayan da jam'iyyar apc ta kammala gangaminta a birnin ilori wasu daga cikin 'yan jagaliyarta sun je wuraren da magoya bayansa ke nasu taron inda suka sassare su da wukake da adduna da ma harbi da bindiga wanda yanzu haka mutane biyu suna jiyyar harbin da suka samu kuma an yi haka ne duka bisa rakiyar 'yan sandan najeriya cikin martanin da ta rundunar 'yan sandan najeriya ta ce duk waɗannan ƙorafe-ƙorafe da shugaban majalisar dattawan najeriya yi ba gaskiya ba ne so kawai yake yayi wasa da hankalin 'yan najeriya kakakin rundunar 'yan sandan dcp moshid jimo cikin wata sanarwa da ya aiko mana ya ce 'yan sandan ba su baiwa wasu 'yan bangar siyasa kariya su je su yi aika-aika ba Dr. Abubakar Umar Kare babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja. Saɓanin da ke tsakanin Bukola Saraki da shugaban 'yan sanda Ibrahim Idris da ɗaɗiya ce. a baya majalisar ta yi ta neman shugaban 'yan sanda ya halarta a gabanta ya amsa da tambayoyi yaki inda aka yi ta kiki kaka sa'anan kuma yan kwanakin nan za a iya ci muku santan tiwon majalisar dattijai da dama suna fitowa fili suna cewa kada shugaba buhari ya kuskura ya kara wa'adin mulkin shugaba kuma shan sanda to saboda haka wannan wata daddiyar matsala ce abin da kawai ya faru kwanan nan yana irin kazancewar wannan taɓarɓarewar alaƙa tsakanin mutane biyu a sa'an kuma an sa siyasa a ciki saboda su bangaren su boko saraki da majin ya saka pdp suna ganin cewa kasancewar ibrahim idris a matsayin shugaban hukumar 'yan sanda zai musu na kasu in an zo zaɓe saboda haka za su yi amfani da duk wata dama da suke da shi su ga cewa idan ya ƙara wa'adinsa wanda kwanaki kawai ta rage masa ya kace kana ganin hakan zai iya yin illa ga sha'anin zaben da za a yi nan gaba? Idan wa'adin IG Idris Fortun ya kare aka kara masa wannan zai zama kamar wani abun da 'yan adawa za su iya amfani da ita ya alal misali an kada su zaɓe. Idan suka samu nasarar gaba Buhari bai kara masa wa'adi wannan zai nuna cewa barazana a 'yan siyasa suna da tasiri kenan kwarai da gaske. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. To har yanzu dai muna Najeriya inda za ku ji cewa hukumar kwastam mai kula da shiya ta ɗaya da ta haɗa da jihohin Legas da Ogun ta kama wasu kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin ƙasar waɗanda suka haɗa da manyan motoci na alfarma da kuma miyagun ƙwayoyi ga baban gida Jibril da cikakken rahoto. a kokarin da hukumar kwastan a najeriya ke yi na ƙara samun kudaden shiga ga gwamnatin ƙasar sabanin dogaro da man fetur da gwamnatin najeriya ke yi rundunar kwastam ta ɗaya mai kula da jihohin lagos da ogun ta tara kudaden shiga a watanni hudun da suka gabata na naira biliyan biyar da miliyan ɗari a hira da manema labarai a lagos controller rundunar hukumar ta daya alhaji muhammad ali ya ce kudin an same su ne daga kayayyakin da gwamnatin kasar ta haramta shigowa da su kayayyakin dai sun hada da manyan motoci na alfarma 34 da buhunan shinkafa na kusan dubu arba'in sai kaji 'yan kasar waje na kankara da man girki da kunshin tabar wiwi dubu uku da dari bakwai da casa'in da biyu mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da ka ga babu nabda eh, number kaga cewa ba maganin kwarai ba ne saboda haka ba mu san hadarin da zai kawo ba maganin kala kala kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali tun da na duba daga basu da nafdak number malmuna tsaye da draba. mu fara buɗe bud mu duba aka yi kawai sai shiga daji kaga cewa ba gaskiya kenan sai muka ɗauko su suna nan yanzu abinda doka ta ce muyi mun ma handin oba to ma'aikatan nafda to bani takarda sun takin oba na handin oba sai in tura kwata na basu kaga kowa na da shaida kenan a cewar controller muhammad ali hukumar ba za ta gajiya ba wajen kama haramtantar kayayyaki ko kayan da aka yi koren biya musu haraji kama daga tashoshin jiragen ruwa zuwa kan iyakokin najeriya da sauran kasashen makwabta a inda zaɓe ya karato na ƙasa da kwanaki 40 a ƙasar kuma tare da sauran jami'an tsaro yanzu haka sun dukufa wajen sa ido na kamawa tare da haramta shigowa najeriya da makamai da sauran kwayoyi masu sa maye kuma za a iya amfani da su wajen tada fitina a lokacin zabuka masu zuwa ko a bara ma dai sai da hukumar ta kwastan a shiyar lagos ta kama makamai fiye da 700 wanda aka shigo da su kasar ba tare da izini ba to ko akwai kira da controller zai yi wa 'yan najeriya game da harkar fasakori kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida za ka ga abu ya zo maka cikin ka'ida in kuma ba ka bi abin da aka ce ba baka bi doka ba to za ka samu sabani to shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun to a daina shigowa da shi sannan kuma mu kuma 'yan najeriya mu taimaka ma kwastam wannan fa aiki da kwastam suke ba suna yi domin kansu ba ne wannan kudin da suke tarawa daga cikin wannan kuɗin ne ake gina hanyoyi daga cikin wannan kuɗin ne ake gina asibiti baban ya jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibril har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti goma sha biyar wato karfe hudu da minti goma sha biyar agogon najeriya nijar caji da kamaru wato karfe uku da minti goma sha biyar agogon ghana ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado ɗan Juma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma ɗan takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Musa Gidau ko Gidau Gombe mai son ɗan takaitaccen bayani kan Scandinavia. To za mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, za mu koma ɗan baya kaɗan mu ɗora daga inda Nasiru ke ma mai bayar da ansar tambayar cewa. O oh, wannan futa toro ɗin na mana ƙarin bayani mu fahimci me futa toro ne. Futa toro gari ne. Gari futa toro ɗin nan lokacin da Sibaji Bango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka aurar masa da ya mace aka ta bajjo mango bajjo mango ita dinnan da aka aura sai ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da robroba da wuyo da ma nasi na manta sunan daya su hudu suka fara yin filatanci nan da ko an sami asalin fulani kuma abin da ya sa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi ba suka bi addinin musulunci sai uguba sai dalili abinda wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh waziri zai na sokoto waziri zai na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure uku ba ya aifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu a faɗi ko da dangin fulani eh, wanda ya aife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da babban jimangu sunan zarin su wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma faɗa da annan kawunan su asalin uwarsu sun soma watsewan su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai son zuwa Najeriya. Ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin. Nasi ana fada cewa sai ukuba an nasi a cikin zuwa annabi Ibrahim daga daga daga Bagadaza. shine ya taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda ba zai zai da rubuta ni ba ne musa ya fara ba kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya. yawa a can suka soma fada da asalin wa'ancan da aka samu so kuro fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya suka zauna daiwa daga cikin su masu tabiya tafiya zaman su a Kamaru da nan din da duka kuma wasu fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma abuja wajajen yankin kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga su nan fulani ne da shanu su amma ba sa jin fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan a'a su hausawa ne suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga suna masu da suna nan sun lubawa ne amma ba sa jin fulatancin don zaman ƙasar hausa yanzu ko ko nan gombe da muke magana yanzu nan waje gida kake ji ana fulatancin da sarkin gombe yana jawabi kowane tari da fulatanci ke da mutane tuntun suna fulatanci sarakunan suka daina yin fulatanci siyasa da talakawa suka yadda fulatanci adama wanda yake ciniki ake da kuma hudan da fulani ke da siyasa har yanzu har kabilunsu suna jin fulatanci ciniki da fulatanci ake yi wanda sai kawo haka ba shakka na alhaji musa yola na je kwanaki nan mambila a nan guroje inda na samu wasu ma arab shiwa ne mm. amma fulancin suke sai ka ɗauka duka ma fulani ne a'a guroje ba mutanen su fulani ne waɗanda suka daga da yobe nan ba'in su suka zauna a guroje na zauna a guroje su ne akwai kuma rahaji akwai geroji akwai kai na manta su ne suke mamida kuma da har suke da suke nan 1960 da na je da lokacin kowa da filin gonansa iyakacin sa sanunsa shi kada yau ba su ba su shiga sanun wani ba ba suwa ba da fulani ne alhaji musa da ko wani abu da ake cewa ko fulani kuna da shi shine ah, duk da an ce ba kwa yadda da ne amma kuma ba kwa manta gaba wato ma'ana ya muku wani laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kun rama me zaka ce kan wannan wannan hali nan adam ne ai bai kamata dan adam isa na mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an munana masa kada ya manta da an munana masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ya zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantuwa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cuta da shi dole kuma Allah ma kai cewa in an cuce ka ko karama ko gudu abin da aka cuce ka sai amma inda kai hakuri su yafi alhaji musa kamar na taɓo ka har hulatancin da ake fara tasowa ne ai eh ba haka ba ne daidai ne a yin faɗi haka don gaba daya ne <clears throat> mutumin kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manto abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba in haka ne kusa da ƙarshen wannan zan tara ko wata al'ada ta fulani ta fulaku da ake magana da an san fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fashi da makami ma sai ka samu akwai fulani a ciki. in ba don lokaci ya ƙara zan gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a najeriya ba in ba mai karfin zuciya ba sai sata sai su yi sata bairo amma sata tsara hanyar fata in ba fulani zai iya yi kan sakon da zai yi a najeriya nan sai ba fulatani ko ana so ko a su suke yi mu dan fulani nan su suke yi fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka karin hannun su dama hannun suka sani me za su yi to bayansa da mai aka saka musu dole dole su dole an sai cutan sai inta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen ba fulata ne ba fulata ne ba ka taba zan fulata ne yana ci abinci a kasuwa banda yanzu zamanin da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa a sa fura ko da kun da bahaushe ma da furan a da ake kai masa to amma ga yanzu an zama kara zube an yada an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su eh, eh, zuwa nan gaba yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mai da ƙasa ma ƙasar mu ne dukkan mu mun mai da ƙasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma najeriya ita ce kasar mu bamu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin suka yi mutane tunaninsa da matarsa yan wansu ma ba su da su ba haka muke ba yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar musa gidau ko gidau daga gombe mai son dan takaitaccen bayani kan yankin sakandinibiya Idan Malam Musa na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Yankin sakandinibiya kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai, to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa kamar yadda yakan faru a lokuta da dama akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Scandinavia. to amma abin da aka yi ittifaki a kai shine yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar norway da masarautar sweden da kuma masarautar denmark to amma ana nan ana nan ganin cewa kasashen finland da ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matukar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane. Don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin kasashen Scandinavia. Don haka sai adadin kasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku, ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. Ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa. Sikandinabiyawa dai akasari tsatsun jamusawan da ne, suna da kamannin jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta jamusawan daɗin ce. Haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar turanci ba, kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa, dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden. wanda ake kira sikeniya Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na sha takwas sunan Scandinavia ya samo asali. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da maimacin shirin amsoshin tambayoyinku yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Abdulmaliku Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau inda ya ce, Hakika matakin raba katinan jefa ƙuri'a a rumfunan zaɓe da hukumar za ta fara domin tabbatar da katunan zaben sun je ga masu su abu ne mai kyau domin wahalhalin da ke faruwa wajen karɓar su a shadkwatar ƙananan hukumomi ke sa mutane ba sa zuwa karɓa. Sai saƙon Musa hadarin Asba da Magaram ya ce, Salam biyoye Hausa, fatan alheri zuwa gare ku. Muna kira da gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta gaggauta ɗaukan mataki akan 'yan gudun hijirar yankin Baga domin suna cikin mawuyacin hali. sai saƙon Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce, Salam biyoye Hausa, hakika sake kwato garin baga da sojojin Najeriya suka yi a hannun mayakan Boko Haram, wannan abin a yaba ne, da fatan gwamnati za ta ƙara baiwa sojojin makamai masu inganci domin tunkaran mayakan. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ƙara jaddada mana zaman lafiya a Najeriya da ma sauran ƙasashenmu baki ɗaya. Amin. sai sakon yusuf yusha'u faki isuhun dila ya ce hakika zaben ƙasar demokuraɗiyyar congo na nuni da cewa demokuraɗiyya na ƙara samun tagomashi a nahiyar mu ta afirka ganin yadda ɗan takarar da ba a zata ba ya kai labari da fatan irin wannan zaɓe zai ci gaba da ɗorewa a nahiyar mu ta afirka amin Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen Amurka ta bayyana jiya jama'a cewa ta fara aiwatar da tsararriyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da ISIS a arewa maso yammacin Siriya. mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon shan robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira operation inherent reserve ne bisa ga wani jadawalin da hukumomi a amurka ke tafi da shi rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan asabar yau rana ta 22 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin amurka jaridar new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun damu matuƙa da take-taken shugaba donald trump bayan da ya kori shugaban hukumar bincike ta fbi din james comey don haka suka shiga binciken koshin yana zagon ƙasa ne ga muradun amurka kuma yana haɗa kai da rasha binciken da zuwa yanzu bai tabbatar da hakan ba da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da solomon abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci baltic ni muhammad hafiz baballe nake cewa sai an jima. sous sur le monde avec VO.